<laughs> I'm seriously like I don't you. So wata dubu da biyar ne shi ne tana kawai shi kai. Sai ka zo ka ci abinci. So you have to you have to cook alternative. Ka ma zan saka maka bai kun spoon din zan samu. Ka ga number a cikin abincin nan akwai akwai bai a ciki. Wai saka suna. When I see sick. When nhớ nó chest in the bag rồi. Chị có bị theo khi bấm. Chị có bị cái đó. Wala yan gidan na suna wanda estimating cooking skill skill na. Sai yau na gama. Tukun yana ɗaki zan shiga da shi. Ruwan da ya zo ya ce, Aunty Mayam zo, amma zan ce mishi da shi. Mene? Yeah, I'm putting the egg in the rice. Am I saying Swepo? No. Since you covered the Swepo? Yes. Nice. Yes, bro. Nice. Yes, bro. Nice. Wallahi dama a bunch of rana but I love your glasses there. Well, it's not my glasses, it's my niece's glasses.

Nilagay mo to, kanan. Nasaan Why Guys, can you see this? Do you guys know what this is? This is egg. Raw egg. So I'm about to do this. Yes. So, after pouring the whole egg inside, then you do this. Make sure you remove it from the fire first. Then you turn so that the air will penetrate everywhere, right? You turn it and turn it and turn it and turn it. Don't worry, it's not gonna um, smell bad because of the spices. Then you put it back to the fire. Do you understand? Then you leave, you leave it on the fire. Then time to time you turn it, time to time you turn it. Time to time sai ka time to time sai ka juya bayan I'm a cook, but I just learned something new. Don't worry, you get to see the result. Wallahi. Okay, let me tell you what I did. First, ba, na yi fabolin shinkafa. ba na yi shinkafa ko, na yanka albasa, na yanka taruhu, na har da hausa to ni ba ba hausha ba ce na yanka albasa na yanka attaruhu right na yanka um, garlic komai ban yi markaɗe ba hausa um, yankawa yi then sai na samu veggies ina da green beans da carrots na ajiye shi a gefe right then sai na fasa kwai kwan depending on amounts in shinkafan in shinkafan yana da yawa don long. well kwan you can put just little you can put much depending on yadda kake son kwai but ni like i use six egg for this because i love egg and um, yeah bayan na tafasa shinkafa na tsane sai na sa mai na a bayan na sa mai a na zuba shinkafa na dan soya shinkafa bayan na soya shinkafa sai na sauke shi daga wuta sai na ɗibi su carrots ina su green beans su albasan da na yanka da garlic to duk da ma